insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan dare mai albarka na watan Ramadan muna karatu a cikin suratul jafiya muna fatan alkhairin da Allah ta'ala yake rabawa na rahama da gafara da yantawa a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu babbar rabo a cikin sa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب Allah madaukakin sarki yana tuna wa bani Isra'il irin ni'iman da ya yi musu ta hanyar sanya ma'abuta ta hanyar sanya annabawa a cikin annabawa mafiya yawa a cikinsu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alkur'ani cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabawa da yawa a cikinsu sannan kuma ya sanya su sun mallaki ƙasa ma'ana su ne masu faɗa a ji su ne masu manya-manyan sarakuna to shi ne Allah ta'ala yake maimaitawa a nan yace wa laqad atayna bani isra'ila alkitaba Allah ce haƙiƙa mun ba wa bani isra'ila alkitaba littafi التوراة دا الإنجيل والحكم الله تعالى يتي باسو hukunce hukunce a cikin littattafansu na attaura da al'injil Wani wata Allah ta'ala ya ce mun ba su annabta Allah madaukakin sarki ya sanya mafiya yawan annabawa daga cikinsu sannan Allah ce wa razaqnahum min at-tayyibat sannan mun azurta su na daga daɗaɗan abubuwa na abinci inda suke rayuwa kamar baitul maqdis guri ne wanda yake mai ni'ima da kuma 'ya'yan itatuwa nau'o'i daban-daban sannan inda suka rayu zamanin annabi musa da fir'auna nan ma allah ta'ala ya sanya musu ni'ima a bakin kogin gonakai da tsirrai da 'ya'yan itatuwa sannan annabi isa alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya tada shi bani isra'ila suna cikin waɗanda suke shan ni'ima guraren su kuma yanayi ne mai ni'ima don haka Allah ta'ala ya azurta su daga 'ya'yan itatuwa daban-daban masu daɗi Allah ce wa faddalnahum 'ala al'alamin sannan kuma mun bibita su 'ala al'alamina a bisa talikai malaman tafsiri suka ce wa faddalnahum 'ala al'alamina fi zamanihim a zamanin su banda har ila yawmil mafi mafificiyar al'umma ita ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ko ne mafi alkhairin al'umma wadda aka fitar a cikin mutane baki daya amma bani isra'ila Allah ya ce wa faddallahum 'ala al'alamin ta hanyar ba su fifiko a zamanin su wasu malamai ko suna ganin wa faddallahum 'ala al'alamin amun ne saboda kasancewar annabawa masu yawa suna cikin su babu wata al'umma da ta samu annabawa masu yawa irin wadda bani isra'il suka samu ba ka wannan ba karamin fifiko ne da ɗaukaka ba tare da cewa khatamin nabiyyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cikin su yake ba amma duk da haka in dai an kwatanta da yawan annabawa to za a ce bani isra'ila allah ya fifita su akan wasu su Allah ce wa atainahum bayyinatin min al-amr sannan muka ba su ayoyi na daga al'amari ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da bai bayyana musu ba cikin littafin attawa da littafin alinji duk abin da Allah ta'ala yake so su yi ya bayyana musu abin da bai so su aikata ya bayyana musu sannan abin da Allah ta'ala yake haramta shi ya bayyana musu sannan hukunce hukuncen halal da haram Allah ya bayyana musu sannan ya ba su bayyanannun ayoyi hujjoji bayyanannu a fili cewa lalle Allah shine abin bauta sannan annabi Isa annabin ƙarshe ne a cikin banin Isra'il amma a annabawa baki daya annabin ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ne bayan annabi isa alaihi salam duka wannan Allah ya bayyana musu da sifofinsa Allah ce fa mahtalafu illa min ba'd ma ja'ahum al-ilm baghayan bainahum ba su yi sabani da su da Isra'il sai bayan ilimi ya zo musu ilimi gashi ne sun karanta sun sani na tabbacin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma sai suka ki baghayan bainahum saboda hasada da kiyayya a tsakaninsu hasada da kiyayya da ta tsakanin domin isra'ila da larabawa suke ganin cewa da ya kamata annabin ƙarshe tun da su suka saba samun annabawa ya kamata shi ma khatimin nabiyyin afdalul khalq ya zama a cikin su yake to sai ya fito daga cikin larabawa wannan sai yasa suka shiga hasada shi yasa Allah ta'ala yake cewa hasadan min indi anfusihim saboda hasada daga karan kansu yasa suka ki su yi imani anan kuma Allah ta'ala yake cewa baghiyan bainahum saboda kyashin da kiyayya da kuma hasada a tsakaninsu wannan shi hana su imani amma ba wai don ba su san abin da suke yi ba ma'ana hasada tana iya sa mutum ya ƙi gaskiya sannan kyama da kyashi yana iya sa mutum ya bar gaskiya bayan ya san cewa ga gaskiyan nan wannan suna daga cikin cututtuka na zuciya wanda idan aka same su babu abu mai magance su sai biyayya ga Allah da kuma yawan tasbihi da addu'a domin aka iya samun hasada ko kuma yawan zuci a zuciyar kowane ɗan adam amma gurgudun yawan imanin mutum yakan rage wa innan abubuwa yakan kuma kai da su wani lokaci baki daya shi sa Allah ta'ala yake faɗi cikin alƙur'ani wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda bi suka iya kawar da shuh na zuciyarsu shuhu shine wato ma'ana rowan da misali idan mutum zai samu wani abu to sai mutum ya ji wani abu a ransa lokacin da wancan din ya samu kuma ko da kuwa wancan din in bai samu abun ba ba wai abun zai dawo zuwa gare shi bane misali wani abu ne wanda za a ba wani ko kuma zai samu ko matsayi ko kuɗi ko jari ko makamantansu to sai ka ga wani yana baƙin ciki da wannan abun kuma da a ce wancan din abin zai kubuce bai same shi ba ba wai za a dawo da abin zuwa ga shi wannan mai bakin cikin bane wannan shine shuhu wato tsananin kyashin ruwan zuciya kenan to shine Allah ta'ala ce wa man yuqa shuha nafsihi wanda ya iya ya kare ya iya kare kansa ya kawar da wannan ruwan zuci din to yana fa ulaika humul muflihun shine abin da ansarawa suka yi lokacin da muhajirai suka je gare su suka kaura wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan sun kauda wannan ruwan zuci sannan kuma hatta sun kauda abin da ma suke da sha'awa kuma nasu ne suka kai da sonsa a zuciyarsu to Allah ta'ala ya ce su waɗannan bani isra'ila sun ƙi imani ne ba don komai ba sai don kiyayya da kyashi da hasada tsakanin junansu da junansu Allah ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle ka zai yi hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama fi ma kanu ya yakhtalifun cikin abin da suka kasance suke sabani a cikinsa sa ma'ana duk wanda yake ganin cewa a cikin bani isra'ila ya ƙaryata manzancin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi to Allah ta'ala zai zartar masa da hukunci na kasancewarsa kafiri a kuma horar da shi da wutar jahannama haka ma ko da a cikin al'ummar larabawa ne ko kuma wasu su a ko ina mutum yake a duniya yayi sabani daga abin da ya bayyana gare shi na hujjoji bayyanannu kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sako ne wanda Allah ya aiko mutum ya nisanta wannan ya bijire to Allah ta'ala zai hukunci a kansa ranar tashin alkiyama cikin abin da yake sabani ma'ana na kin gaskiya sai Allah ta'ala ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma irin shari'a da ya dora shi akan tsi na ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Sai sarki ya ja hankalin annabinsa muhammad sallallahu alaihi sallam cewa ya tsaya ya doge ya rike abin da allah ya saukar masa cewa abin da allah ya saukar masa na alkur'ani shine gaskiya da haka kar ya zuwa ga wa'incan makiya allah kuma kar ya damu da duk bijirewan mai bijirewa allah ta'ala ya ce sun maja'allaka ala shari'atin min al'amr Allah ce sannan sai muka sanya ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala shari'atin a bisa shari'a tacecciya ita ce hanyar Allah ta farkin Allah min al'amri daga al'amari fattabi'ha don haka ka bi wannan shari'a din kar ka yadda ka kauce kar ka yadda ka bi abin da ba ita ba wala tattabi' ahwa alladina la ya'lamun Allah ta'ala ya ce kar ka yadda ka bi son ran waɗanda ba su san menene Allah ba kar ka bi son ran waɗanda ba su san menene shari'a ba shari'ar da Allah ya baka ita ce shari'a shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa in kunta fi shakkin mimma nazzalna alayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har kai ma kana kokonto ne game da abin da muka saukar zuwa gare ka to tambayi waɗanda aka saukar musu littafi tun kafin kai tabbas haƙiƙa a gaskiya ta zo maka daga Allah kar ka yadda ka zama cikin masu kokonto sannan Allah ta'ala ya sake ce masa a cikin wata sura ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka an kuma yi wahayi zuwa ga waɗanda suke kafin kai annabawa sun isar da saƙon zuwa ga mutanensu Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa gare ka cewa ka bauta masa shi kaɗai amma tabbas in ka haɗa Allah da wani ka ka bi abin da Allah ya saukar maka to aikinka gaba ɗaya zai ɓaci zai rushe kuma sannan za ka zama daga cikin mutane masu hasara irin wannan magana Allah ya gaya wa annabawa goma sha takwas da ya ambata cikin alkur'ani a suratul an'am bayan Allah ta'ala ya ambace su da sunayensu wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi dai kenan narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين wannan su ne annabawa goma sha takwas da Allah ya ambata sai wa min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim sai Allah ce zalika hudallah yahdi bihi man yasha akwai min ibadi yahdi bihi man yasha min ibadi sai Allah ce walau ashraku la hadita anhum ma kanu ya'malu to ashe wannan bayani din Allah ta'ala ya gaya wa annabawa cewa su rike abin da Allah ta'ala ya saukar musu ya ba su Allah ce da a ce sun kauce sun hada Allah da wani la hadita anhum ma kanu ya'malu anan sai Allah yake gaya wa annabi Muhammad shi ma sallallahu alaihi wa sallam thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun Allah ce innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a Lallai su waɗanda suke la na ɗin wanda ba su san Allah ba sannan ba su bi dokokin Allah ba yi yughnu anka min Allah shai'a ba za su wadatar da kai da komai ba ranar tashin alkiyama a gurin Allah wa inna zalimina ba'dhum awliya uba kuma lallai ka sani azzalimai wanda suka zalunci kansu suka ki bin Allah suka ki su bi abin da Allah ya aiko ka da shi to sashin su majibin juna ne ma'ana suna tare da junansu wajen cutar da kai sannan suna ƙarfafa junansu wajen su ga sun zamar da kai sun ɓad da kai amma karka yadda ka karkata zuwa gare su wallahu waliyul muttaqin idan su majibintan juna ne a matsayin su na azzalumai to Allah kuma shine wali majibincin na masu tsoronsa masu biyayya gare shi daga ka zamanto mai biyayya ga Allah sai Allah ya zamanto majibincinka shine Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce hada basairu linnas wannan abubuwa da ake bayani abubuwa ne waɗanda suke ake bayyana su ake fito da su fili su zamanto hujjoji linnasi ga mutane yahudan sannan kuma shari'a ne shi wannan alkur'ani da Allah ya saukar maka da bayanan hukunce hukunce gaba ɗaya su shari'a ne wa rahmatun kuma rahama ne liqaumin yuqinuna da mutanen da suke da yaqini suka sakankance ba abun bautawa da gaskiya sai Allah yawa ka zamanto cikin su karka yadda ka saba wa Allah karka yadda ka bi abun da ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi sun sa ya tsaya ya doge ya rike ya rike alqur'ani sai da kafa shi yasa da tsanani da ɗawainiya bai hana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bi Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa wasallam qama yusalli hatta tafattara qadamahu ya tsaya yana sallah yana ambaton Allah har sai kafafuwansa suka kumbura saboda yawan tsayuwa Aisha radiyallahu ta'ala anha take ce masa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah yaya za ka tsaya kafafuwanka su kumbura wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara bayan an gafarta maka abin da ya wuce na zunubinka da ma abin da baka aikata ba na alkhairi ka kasa kayi jinkiri Allah ya yafe maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa awala akuna abdan shakura shin ba zan zama bawa mai godewa Allah ba ai godiya ga Allah ta sa nake wannan ayyuka din ma'ana ina yi ne don in godewa Allah saboda ni'imar da ya da haka Allah madaukakin sarki ya tsara manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ni'ima kuma ya tabbatar da shi ya jawo hankalinsa ya tsaye da shi akan littafi da riƙo da littafin al'kur'ani mai girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dawo daga yaƙin Uhud sai tafiya humara'ul asad ko humara'ul asad ko humara'ul asad lokacin da aka ce kafirai su aka ce musulmai su tafi kafirai sun dawo Allah ta'ala ya aiko mala'ika yace Abu Sufyan sun dawo amma abin da ake sanar da ku shine ku tashi ku tafi Humara'ul Asad kan wannan tudu din ku tsaya don ku ba su tsoro amma babu abin da zai faru ba za a yi yaƙi ba amma lalle sai kun fita wannan ke nuna cewa bayan mutum ya yi imani to sai ya yi aiki Allah ya ba mu sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai a tashi a fita ga kowa da rauni wani ya dawo da kafa daya wani ya dawo da jinya kuma sun dawo jiya da daddare ne yau da safe kuma aka ce su fita annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah ya ce a tashi a fita sahabbai wannan ya kalli wancan wannan ya kalli wancan wannan ya kalli wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yace koya kuka yi ni fa zan fita sai tashi shi kadai kawai ya kama hanya saboda ne tsoron Allah da ganin girman Allah da ya tashi sai abubakar ma ya tashi sai umar ma ya tashi sai usman ya tashi sai aliyu ya tashi sai sauran sahabbai abdurrahman bin auf abdullah bin mas'ud har wajen sahabbai saba'in suka tashi sannan aka tafi wannan yake nuna cewa dorin tsi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shi ɗaya ne yakan tsaya ya bi umarnin Allah domin Allah ya ce masa ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون lokacin da aka fita yakin tabuk an fita abunan ba yakin tabuka ba nan yakin hunayin lokacin da aka fita yakin hunayin lokacin musulmai suna bewa mutum dubu goma sha biyu ne suka fita a wata riwaya ma mutum dubu arba'in ne suka fita daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam rundunarsa bata taɓa haɗa yawa irin yau da hunayin ba suka fita sahabbai suna cikin tafiya da kai wanda suka annabi ali tarlin su sahabbai ana cikin tafiya sai sai da gudu ta wani ba duba yawan su sai fara'a yace yau kan ne da nasara saboda muna da yawa da aka zo aka so na kara yaki sai Allah ta'ala jarrabe su aka kara sai da suka zamanto gaba ɗaya sun rasa inda za su sa kansu duk da yawan da suke da shi shi ne Allah yake ba da labari wa yau mahunainin id ajabatkum kafaratukum falam tuhri وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين malaman tarihi suka ce a riwayan cewa su dubu goma sha biyu ne suka fita dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara gaba ɗayansu suka juya suka gudu suka bar kafirai saura guda na dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara fice zuwa ba cikin goma sha biyu sai da duk ka ji abin annabaya ku da ka nabi sallallahu alaihi wasallam ana yawa ga kafirai da ba suka ga tun sai suka yi tun sai abas ne suka shi sai ka tun sai da mun Allah sallallahu alaihi wasallam tun a da tana yaro wal kuwa tun ne milla radiyallahu ta'ala ba manzo sallallahu alaihi wasallam yace yansa alara fa in jalla ba duku yace yau kuma yake kusan mutane bai da yake da dawa cikin madin to aljuman Allah sallallahu alaihi wasallam yace an sawa an da an sawa kan su tabbani ana ban da yake da Allah sallallahu alaihi wasallam ne ne su yawa rawa lai kan nasu yan sallallahu alaihi wasallam asa ko ce za su in na rubiya na burta wanda jan kan ne jire ko kuma kuma da yake ya za ku yanzu mun ta ba su ko amma to abin da shi cikin kalbin wannan isha su kan yi da sunna sallallahu alaihi wasallam lan ko ka tabata tina mu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ko kuma ka tafi sallallahu alaihi wasallam musu cikin gida ci kuma ta suka bayan da ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu duhum suma sarja suma je in kalla madi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmu hurumi su ta ta basu in sabu kan tarbi su sallallahu alaihi wasallam da da su suka nuna ara ce ma da in da ke kuma ba kuma ya kuma kace duka ta shibirta nan ta kushe wannan sai a ma'aza sallallahu alaihi wasallam ya har an sarawa da ba ko da kuma hadisi to da yanzu kin da ta ta ba jahilin da su ko kuma ya ya kuwa ba ma faɗa ne ka ka ba a sai sai ya ko kashe jinsin ayar shi ku dan tuni shi da aka ko shi ko da yake da wani ruwan yasa ya kuwa rawa ba ku ne kuna tsara ko shi na kuna tsara ina sai sai Allah alahi ya kuka da su musulmai da su suka sace da da rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai inda kuma yin da yake babu ina da abu da yake yi kai da ya suke yi ya ta abu da ya tafi ne dan ne an asu kore da mahata haka suka yi suka yi ilimi zo na kuɗe ba da ni da kabbala ba ba za wani jana ba ulum duk wa ulkira sakin yi biyu a ce don haka da an da tawa kuɗa ba haka ba ne ne ne ne ne ba ne ne ya ce kuma ko ya su ne ne ne ne ne ba su ba su jawa ba wannan lautin sabbin wani surutu ko ce ya da sunan manta ba sai ne sunan jizan Allah sale to shi alumin da wannan ma'alai da ke su ne su ta dubi abu amtuwa amura sunan ko ko raja'atu bi bin sallallahu alaihi sai musu arzun ayyar an saru wadiya da salatu wadiyar sa da ta su gani an sawa su da bin ara ne a kila an sa ne a bayan an sa ya mai mutum na sa suka sama na an sawa kuma da ana shi ya ce ba su ne da shi saboda ba shi ya ce kuma mai mu'amala bai ke cewa ne cikin ya ya kuma nuna mai sulhu sai ko tara ne sai shi ke juma a rumatu ne da bai sai zama eh baki da gari zan bi shi ta jita ne da wasu dangana sa ko san ayi na hanje amma ayi ce fada madadin saki sun da yana alibi yana ta duk a cikin wani ya ne din ne din ne ma ne a shi don asali ta'asir in ne ra'adin abin ra'ace da ne ɗin da wajen jiki al'adin babu ne ga

إلا الضجع هاكري إلى بسل أبدا أموت أتي حمل إلى جتاح ميلات أن أنا مكبينا مرعي الشاهد أيام القيام موجود أقول إلى جتاح ساعات وإن من ذلك كتبين بكل ساعات من الأيام لغش المد وسياد غني الذين أموت الله يتقلين كل الثالث كله فام يام بعدين زبيد إمام دمات لم يسبيد كلا وإن سبب كسلمان من جبار سأل الله ميلاد يئين كيف يتقلين to akwai ake ina ka gudu kina da hanyar ayyuriya ko ne samu kiyama almai da halaye wanda da gaba hake wani bila da Allah yayi ne yayi ƙwararriya ya da ya bude da wani shi ya ake mun sabon ana yi abin da ya tare kai da shi ba ne ne Allah Allah ya shin wannan wanda sai sala ai ko ana yi ana da san din jibu shi da dare shi da kuma ma ga Allah ya Allah Allah ana ko tsaya ne ai hamna sunna ashabul dinin ne Allah ya da ya من الذين أبيت المسجد ده يسيب أبناء يمنا الله لا يقبل أرض هنا يسمنا سنة اليوم ده فاتقل بإن أيت ورد إن أيت الله ورد أولا ويدوا حتى أهل الله ما يسكي أيت ورد الجنة الله سلك يسكي أيت على رسول تنسي الله يأيت أبقي على كل من يعمل ذلك تكاريتي ويسكي هذا يفكر تشير سيدي ولا الله تعالى بتري وما يقول الأولين الله يقول الأولين الله يقول mawu bai da yake Allah ta lace aski bai da ko duba da bai aski ne sha sai tarin kuma aski sai da nana iwa ya a hada ta iwa kuma su sai wancan kuma yana kuma kishiyoyin juna ne sannan wa'inda suke matattu ba sa daidai da wanda suke rayayyu to haka nan mutanen kirki ba sa daidai da mutanen banza wa'inda suke mutanen kirki daban suke hatta a rayuwar duniya haka kuma a rayuwar lahira wa'inda suke ba na kirki ba daban suke hatta a rayuwar duniya haka kuma a rayuwar lahira mutanen kirki mala'iku salati suke gare su har su koma ga lahira mutanen banza a rayuwar duniya mala'iku tsine musu suke yi duk abin da suke bayan kasa ba hatta waɗanda suke cikin koguna dabbobi da suke rayuwa a cikin kogi su ma tsine musu suke yi amma mutanen kirki su kuma salati suke yi musu muna fatan Allah ta'ala ya sa mu cikin mutanen kirki don haka ba za su daidai ba har abada Allah ce mutanen da ba na kirki ba sa'a ma ya kuma. wannan abu da suke hukuntawa na tsammanin cewa mutanen kirki su zamanto daidai da ba mutanen kirki ba sa'a ma ya hukumuna wato ya yi nuni abin da suke hukuntawa misali mutum ya ce ba bambancin addini da wanda ba musulmi da wanda yake musulmi daidai ne wannan ƙarya ne ba daidai ba ne amma sai dai akwai mu'amala ta ayi adalci ayi wanda ba musulmi ba adalci wannan musulunci ya tanadi wannan amma in dai ba musulmi ba ne sunansa ba musulmi ba kuma kafiri musulmi kuma musulmi ne shine kullum ya kamata a gane amma mutum ce a su ba sa son a kawo wani bayani na bambancin addini wannan kuskure mutum ma yana iya yin dalilin wannan magana ne Allah ya bambanta musulmi musulmi musulunci musulunci kafirci kafirci sai daga kafirci daban musulunci daban amma a zauna tare da kafiri da musulmi wannan ba laifi bane a bisa ka'idoji da sharuɗa na zaman lafiya wannan babu laifi amma a ce dole sai musulmi ya zama da ya kare ko a siyasance ko a wani tsari na kasuwanci ko a wani a'a wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane musulmi bai taɓa yadda da wannan ba amma a zauna daidai a zauna zaman lafiya sannan a nitsuwa ce taimaki juna wannan daidai ne amma da zaran an zo bayani a wancan kafiri ne ni ko musulmi ne wannan haka abin yake saboda haka akwai bambanci ba haka wannan shine tsarin yadda Allah ta'ala ya tsara kuma haka alkur'ani ya tabbatar waka akwai bambancin addini amma akwai zama lafiya addini ya tanada sannan kuma akwai nutsuwa tsakanin juna da juna sannan kuma wajibi ne a yi adalci wani ba musulmi bane amma a yi masa adalci dan jihar ne shi dan kasar ce shi sai a yi masa adalci a bashi haƙoƙinsa da suka dace ba a yadda ba a cuci mutum wai dan shi ba musulmi bane amma dai sunansa ba musulmi ba amma kuma ba a yadda a cuce shi ba wannan shine abin da ya kamata a tabbatar sannan kuma a rinka faɗa Allah madaukakin sarki yace sa'a ma ya hukumun wanda suke cewa wai sai an yi daidai da daidai cikin tsari Allah ta'ala yace sa'a ma ya hukumun wannan hukunci nasu yayi nuni Allah madaukakin sarki abin da ya tsara ya bambanta to shi ne kawai haka yake a bambanci don haka Allah ta'ala yake cewa wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da kasai da gaskiya ne da kuma tabbatar da gaskiya duk abin da ka duba a sama yana ƙara maka imani cewa Allah shine Allah Allah ta'ala ya halitta su ne da gaskiya babu wasa cikin halittar sannan da kasai yanzu a gina sama ta yi dubban shekaru ba ta taɓa rushewa ba a shimfiɗa ƙasa ta yi dubban shekaru tana nan yadda take a halicci mutane a ɗauka cewa duk wannan wasa ne a ɗauka cewa abin da Allah ta'ala ya saukar na alƙur'ani ya yi magana surori sama da ɗari surori ɗari da goma sha hudu a cikin alƙur'ani ayoyi sama da dubu shida duka wannan Allah ta'ala ya faɗa a ɗauka wasa ne a turo annabawa sama da dubu ɗari da wani abu duka wannan a ɗauka cewa wasa ne Allah ta'ala ya halitti mutane ya halakar da wa'yansu wasu ma su zo su saba masa a halakar da su wasu ma su zo su saba masa a halakar da su sai al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne kawai Allah ya yi alƙawarin da zai halakar da su ba Allah ke cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'azzibahu wa hum yastaghfirun ba don wannan alƙawari da Allah ya yi ba da al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi abin da ya kamata a halakar da su amma Allah ta'ala ya kyale su har sai ranar tashin alƙiyama za a yi tashin alƙiyama a zo a tsaya to ashe wucewar al'umomi tun daga da can wasu al'umomin masu ƙarfi masu girma masu tsayi wasu ma idan aka gansu wasu dutse suke fatowa ya zama ɗakin kwanansu irin manya-manyan duwatsu na bayan gari shi mutum zai zo ya fata ya zama ɗakin kwanansa wani in an kalli cinyarsa kamar bishiyar kuka ne kamar misali adawa babbar bishiyar kuka haka suke misali cinyar mutum kawai wani suna daga cikin adawa suka yi suka wuce Allah ya halakar da su da iska duka wannan wasa ne Allah ta'ala yake yi wannan shin yanzu mutane suna tsammanin abin wasa ne a fahasiban nasu أفحسبتم أن أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون to maganar babu wasa a ciki Allah ce wa khalaqa Allahu samawati wal ardu bil Allah ya halicci sammai da ƙasa ne ƙasai ne bil da gaskiya ko don tabbatar da gaskiya da adalci Allah ce kuma yayi haka wa litujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya halicci sammai da ƙasai don a sakanka wa kowace rai bima kasabat da abun da ta aikata in alkhairi alkhairi wa hum la kuma alhali mutane ba za a zalunce su ba za'a tsaya gaban Allah Allah zai yi hisabi hisabin da ba zalunci a cikinsa Allah ta'ala ke cewa wa nadha'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ta zamu aje mizani na gaskiya na adalci ranar tashin alkiyama ga mizani mizani yana tayar da hankali yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa idan ana magana mizani sai hankalinsa ya tashi Allah ta'ala ce za mu aje mizani na gaskiya na adalci babu wata rai a ranar tashin alkiyama babu wata rai da za a zalunta ko da misalin ƙwayan zarra ne mutum ya aikata na alkhairi zai gan haka kuma in mutum ya aikata aikin sharri shi ma zai gan shi saboda haka Allah ta'ala ya ce wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha za mu zo da ita Allah ce wa kafa bina hasibin kuma mun kai masu lissafi babu abun da za mu manta babu abun da za a ce Allah ya manta shi duk abun da muka yi a duniya hatta kiftawan ido na mutum Allah ta'ala ya san adadin abun da mutum zai numfashi Allah ta'ala ya san iyayen mutum da mutum zai balle har ya manta wani abu da mutum ya aikata Allah bai mantuwa saboda haka Allah ta'ala zai tsaye da mutane zai sa kanka musu wa hum la yuzlamuna alhali ba za a zalunce su na أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونموت madaukakin sarki yace afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilm yanzu baka yin dubi zuwa ga wanda ya riki abin bautansa shine zuciyarsa duk abin da zuciyarsa ta yaya masa shi ke kawai sai ya aikata malamin tafsirin kabe tafsirin ibn kafir rahimahullah ta'ala a wannan guri yace ya zamanto duk abin da zuciyarsa ta raya masa na jin daɗin duniya bai tuna cewa Allah ya hana ko kuma Allah ya haramta sai kawai ya bi duk abin da yake jin cewa ya saba wa ransa komin yadda Allah yake so a yi abu sai ya ki duk abin da ya cewa ba daidai bane a tunaninsa shikenan kawai sai ya bari da wannan malaman tafsiri in ka duba tafsirin Ibn kathir yake cewa Allah ta'ala da wannan aya din malamai suka kafa hujja cewa akwai zargin mu'tazila waɗanda suke gabatar da hankali akan nakali ma'ana wasu idan suka yi nazari sai su cewa da hankalinsu suke gudanar da abubuwa na rayuwa musamman wannan ya fi faruwa a ɓangaren wanda suke karatun boko zalla mutum ya ta karatun boko ba tare da shiga sanin addini ko bin malamai ko kuma tambayoyi a gurin malamai ba sai mutum ya ta karatu kai ba ruwansu da zai can sai wayi gari in har ma zai sallah sai zamanto yana tunanin cewa ai sannan nan ba sai an shiga cikin jama'a an yi ta ba wani kawai zai kawo kamar misali ana disturbing mutum ne ma in an kira sallah sai an je an yi sallah sai an yi menene sai ya haɗa su gaba ɗaya ko a ofis sa ko a abun nan ko kuma ya soma tunanin harkar addini ma gaba ɗaya kawai wani abu ne wanda yake akwai damuwa a ciki akwai kaza kaza saboda ne yana auna abun da hankalinsa in an ce kaza sai ga cewa kaman kaza shi yafi so da a tunaninsa ya zama wani authority a tunaninsa na bangaren abin da ya sani a yadda duniya ta raya masa to sai kaucewa addini sai ya rinka bin tsarinsa to wannan ittikazul akal ya zamanto fokan naqal kenan mutum ya rike hankalinsa da tunaninsa sama da abin da Allah ta'ala ya zartar a cikin alkur'ani ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a sunnarsa to duk wanda ya wannan ya bata shi ne Allah ta'ala ke cewa ba ka gani zuwa ga wanda ittakhadha ilahahu hawahu ya riki abin bautarsa kawai shine zuciyarsa in dai zuciya ta rayawa mutum kawai shi kina sai zai aikata duk abin da rai ta rayawa mutum shi kina sai zai aikata ai dama ita innas innan nafsa la amaratun bisu ita rai yawanci abin da take umartar mutum da shi shine mummunan abu amma nassosi na alqur'ani da jin wa'azi da bayanan malamai su suke gyara mutum idan ya kalli alkur'ani sai gyara shi ai sahabbai din nan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ba sun binne yayan su mata wasu sun sha giya a cikin su wasu sun yi kashe kashe wasu sun yi dubba abin da basu ba saboda abin da ransu ya raya musu kenan amma daga baya da suka ji alkur'ani sai alkur'ani ya gyara su suka kauce wa son rai suka dawo bin abin da Allah ya faɗa to wanda biyar ke son ransa shine abin bautansa ba wai Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan Allah ta'ala ce wa adallahu Allahu ala ilm Allah ta'ala ya bar shi cikin batarsa ala ilmin bisa sani ga sani ya zo masa ga hujjoji bayyanannu amma kuma ya zaɓi abin da yake so da ransa shi yake so ya bi to sai Allah ta'ala ya bar shi cikin bata ai wa adallahu Allahu ba sai ga sai Allah ya batar da shi ba a ai ittikadul hawa din kawai shine bata to wa adallahu Allahu kuma sai Allah ya bar shi cikin batattasa kamar da malaman tauhidi suke fara alkhairu yusabu ila Allah wa sharru la yusabu ilayhi ana jingira alkhairi ne zuwa ga Allah ba a jingira sharri zuwa ga Allah kamar yadda aljanu suka faɗa masu imani suka ce wa anna la nadari a sharrun urida bi man fil ard am arada bihim rabbuhum rashada suka ce wa anna la nadari mu ba sani ba a sharrun sharri ne sai suka ce urida bi man fil ard ake nufi da wa'inda su bayan kasa am arada bihim rabbuhum rashada rashadan shiriya sai suka ce am arada bihim suka jingina zuwa ga Allah rabbuhum amma a sharrin sai suka ce urida ba su ambaci Allah din ba saboda haka kamar yadda a khadur abunan ya fada eh, eh, abu ne game da kashe yaro فلقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس lokacin da yana fassara abubuwan da aikata ya ce fa'ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa'ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma tuhyanan wa kufra fa aradna akwai barna akwai gyara a cikin wannan yayi kisan kai barna ne akwai gyara kuma wajen shiryar da iyaye amma misali katanga da ta kusan faduwa yace wa amal jiyaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma fa'ara da ta arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ya jinjina alkhairi din kawai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to alkhairu yunsabu ila Allah wa la yunsabu sharru ila Allah ko da za fasara ce wallahu khairul makirin Allah shi ne mafi alkhairin neme da makirci ga masu makirci ko kuma mafi alkhairin kama masu makirci ko kuma mafi alkhairin ne da makircin masu makirci ga kansu saboda haka Allah subhanahu ta'ala wa adallahu Allah ala ilm sai Allah ya bar shi a bace ala ilmin bisa ilimin da ya zo masa ga ilimi ya zo masa na shirya amma ya bi son zuciyarsa wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi sai Allah ta'ala ya bar jinsa da kuma zuciyarsa a rufe Allah ta'ala yakan bar mutum ya ji gaskiya in Allah ya nufin bawansa ya zamanto shiryayye to sai ya zamanto zuciyarsa ta buɗu zuwa ga karɓar wannan gaskiya ne shi za Allah ta'ala ke cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' wanda Allah ta'ala yake nufin shiryar da shi yaj'al yashrah sadrahu lil islam da zaran an yi bayanin musulunci shi kina kawai sai ya dauka ba wani jayayya ba wasu abubuwa in dai ga hujja ga bayani aka ce Allah ya ce ga aya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hadisi nan to shi kina kawai bai da sauran zabi samina wa kana amma wani zaka ga yana ta jayayya ga aya ga hadisi amma ya kasa ganewa yayi jayayya yayi jayayya to ya ji amma ba ji na cirewa ba zuciyar ta riga ta rubu da tsatsa saboda ka sai zamanto ba yadda aka iya da shi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai zamanto Allah ta'ala ya bar idonsa a rufe da wata yana ma'ana bai iya ganin gaskiya malaman tafsiri suka ce bai iya ganin hanyar shari'a ya bi ta faman yahdihi min ba'dillah wanda ya zamanto haka zuciyarsa a rufe sa bai jin gaskiya ya rike idonsa bai ganin gaskiya ya bi bai ganin shirya ya bi to faman yahdihi min ba'dillah wa ya isa ya shiryar da mutum mai irin wannan hali in ba Allah ba to duk ma gaba ɗaya kowa ne a cikin bayi babu wanda yake iya zama a shirye ya samu shirya sai wanda Allah ya shiryar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai bayani mafiya yawa har na wasu malamai suka ce kusan ma koyaushe a cikin al'umma yakan ce man yahdin lahu fa huwa yakan ce abuna man ya yahdin lahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la sannan ce ashhadu an la ilaha illa allah yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kusan dukkan maganganunsa in je su malamai yakan faɗi wannan wanda Allah ya shirye da shi babu abin da zai bar da shi wanda kuma Allah ya bar shi a bace babu wanda ya isa shiryar da shi to saboda haka Allah madaukakin sarki shi kadai yake iya shiryar da bayansa zuwa ga abin da yake daidai Allah ce afala tadhakkarun shin ba za ku azantu ba ku yi tunani ya ku al'umma ku gane cewa Allah ta'ala shi ne abin bauta Allah ka ba mu ikon azantuwa Allah ta'ala ya ce su kafirai abin da suke faɗa lokacin da suke ganin abin da Allah ta'ala ya aiko musu da ayoyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su gare shi da suke faɗa suna cewa wa qalu sai su rinka cewa ma hiya illa duniya dunya namutu wa nahya mu kai muna ganin ba wani bayani bane illa rayuwar duniya namutu wa nahya za mu mutu kuma mu rayu wa ma yuhlikuna illa dahar ba komai yake halakar da mu ba sai zamani mana in zamani halakar mu ce za mu halaka sannan bayan mun halaka kuma za mu rayu amma rayuwa irin ta duniya din kuma a cikin duniya din wannan imam ibn kafir rahimahullah ta'ala ya ce kamar yadda malamai da yawa suka rawaito kamar su ibn abi hatim suka ce ana magana ne akan abunan falasifa mutane ma'abuta falsafa a tun farkon lokaci sun yi bayanin cewa duk wanda kaga ya rasu to bayan duniya ta yi shekara dubu talatin da shida a duk lokacin da aka yi shekara dubu talatin da shida wai Allah yana sake duniya ta sake dawowa sabuwa yadda da can misali wa'inda suka mutu idan aka sake idan aka da wa'inda suke raye ana nan ana tafiya wasu suna mutuwa ana aiko wa'insu ana abu nan in duniya ce shekara dubu talatin da shida to sai a canja sai a sake dawowa sabuwar rayuwa wanda mana sai a sake aiko wanda da can ya fi shi har ya rayu ya tsufa ya rasu to za a sake aiko shi kuma yana jinjire sake ci gaba kuma da rayuwa irin wanda ya ta yare ta da can aka rene shi sake dawowa duk tijo a gombe ko ya dawo tsoho a gombe ya ci gaba da rayuwa bayan dacin ya yi rayuwar a gombe wai haka duniya za ta yi kullum bayan shekara dubu talatin da shida sai a sake sabuwar rayuwa wanda suka mutu na sai a sake aifansu kuma iyayensu da dacen su ma sun mutu sai sake tasowa sai sake aifansu sai su yi rayuwa irin yadda aka yi da ku ba a yi irin wannan gine-ginen ba sai a sake dawa irin wadda to wai wannan falasifa suka faɗi wannan to shi ne abin da Allah ke faɗa nan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr su kafirai suna cewa ma hiya illa hayatuna dunya mu ba mu yadda za a tashi alƙiyama ba a'a rayuwar kawai ita ce rayuwar mu ta duniya namutu wa nahya za mu mutu ne ko mu rayu nan gaba bayan wani lokaci za ta yake ta da mu amma rayuwar duniya haka za a ta yi a ita jujuyawa irin wannan rayuwa din wa ma la illa dahr ba abun da zai halakar da mu sai zamani in zamanin mutu mutum ta yi kawai shi kenan sai ya mutu can baya wani lokaci ko sai a sake aifansa ya sake biyo matakin da ya biyo da can ya sake gama rayuwarsa ta tsohuwa na shekaru sai sake mutuwa sai haka nan suka ce za a yi ta yi wa ma la illa dahr in ji su to wannan ta ayar Allah ne Allah ce wa ma lahum bi dhalika min ilm ba su da wani ilimi daga gurin Allah subhanahu wata'ala ta'ala cewa haka za a yi kiran ƙarya suka suka duba duniya da kanta suka ce haka za a yi irin ta da zai ga wasu mutane wai an tono wata tukunya an gane cewa shekara ɗari biyar yi abu an yi wasu mutane masu kaza dole na abubuwa da tsare-tsare da tunanin ɗan adam da cewa duniya za a yi kaza ko an kusa yin kaza ko wani abin nan duk wannan ba mai yiwuwa bane sai an zo da nassi daga Allah ko ingantaccen hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ta'ala ya ce wa ma lahum bidhalika min ilm ba su da wani ilimi game da wannan in hum illa yadhunnun ba komai suke bi ba illa ya nuna face kawai suna ta zace zace muna ganin dai in an yi kaza kaza ne a zaton mu kuma in an yi kaza kaza ne to wannan shine abun da suka rinka yi Allah ta'ala yake ba da labari a cikin alkur'ani mai girma sannan addahar shine zamani malamai a ƙarƙashin wannan aya sun kawo hadisai da yawa waɗanda suke nuna cewa bai dace ba ga al'umma su rinka zagin zamani ko rika cewa wannan zamani Allah ya tsine masa akwai talauci ko wannan zamani kaza kaza a malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi yana cewa Allah ta'ala ya ce duk wanda ya zagi zamani ya zage shi domin shine zamani sai dai mutanen zamani suna iya lalacewa za a yi wani zamani wanda mutanen cikinsa za su zamanto kaza to in kaza din nan na lalacewa ne aka samu mutanen sun zama to su mutanen da suka lalace amma zamani yana nan domin Allah ta'ala shine zamani shi ce juya al'amura saboda haka addahar shine zamani amma su wayancan wato ma'ana a wajen ma'anan zamu addahar kenan amma su kuma wani suka ɗauko na wa ma a illa shi shine abin da aka fassara a baya Allah ta'ala ya ce in hum illa zunnun ba komai suke bi ba ba komai suke cikinsa ba ba komai suke yi ba illa kawai zace-zace da raye-raye da tunani yau sun kunna wannan sai su ƙulla wancan gobe الله تعالى وإذا تتلى عليه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآية إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يحصر المبطلون كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون cigaba kawai fassara sai gobe cigaba cigaba فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما لك مستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم